take kira ce take kira sashen Hausa na BBC ke magana akan mita goma sha shida da mita goma sha tara da mita ashirin da biyar har ma da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu saurare Imam Sale ke fatan an wuni lafiya a shirinmu na karfe takwas da rabi agogon Najeriya da Nijar. wato bakwai da rabi kenan agogon gmt da ghana To a cikin shirin za ku ji cewa ministocin harkokin wajen tarayyar turai na shirin fara tattauna batun haramta wa dukkan 'yan rasha shiga kasashen nahiyar. Shugaba Barham Saleh na Iraki ya yi jawabi ga 'yan kasar bayan shafe kusan sa'o'i 24 ana tarzomar da ta yi sanadin mutuwar mutane da dama. rahotanni daga jihar kano a najeriya na cewa ana, can ana ci gaba da aikin ceto bayan rushewar wani babban gini a kasuwar waya ta beirut inda ake fargabar lamarin ya ritsa da mutane da dama ciki har da mata da ƙananan yara akwai mutane a ciki an fito da wani sun jiji ciwo amma yanzu dai na ga wani ga kafa sanan a karkashin nan kuma da wayansu ma a ciki yanzu haka ana cikin aikin ceto kana ganin yanzu motoci wanda za su ɗauke waɗannan ah, manya-manyan kwarakuzan gini da suka faɗo To har yau a Najeriya hukumar hasashen yanayi ta kasar ta yi gargadi ga 'yan kasar game da mamakon ruwan saman da wato game da mamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake sa farawa a wasu jihohi daga gobe Laraba. da yamma za a fara samun ruwa a yi kokari a samu mutane a cikin su a wajajen so da kar ya zo ya ɗauki mutane da kuma rusa gidajensu cikin mutane a inda za a samu ruwa mai tsanani da kuma ambaliya a cikin su a wajen To sai a gyara zama don shan labaran duniya tare da Aisha Sharifaffa daga ofishinmu na Abuja. rundunar sojin ukraine ta ce ta lalata wasu sansanoni da kuma rumbun da ake tara bama-bamai a ranar ta biyu da fara kai farmaki kudancin kasar rundunar ta ce ta kuma kai hari kan wasu gadoci da ke bawa dakarun rasha hanyoyin da za su koma wajen yan wasu da ke kogin dnipro to sai dai kuma jami'ai a kiev sun bayyana cewa kai farmakin da sojojin ke yi ba yana nufin sun samu nasara a yakin da ake ba samu nasarar abu ne da zai ɗauki lokaci dole sai da sannan a hankali kafin su kai ga ganin ƙarshen makiyansu kwace Carlson ba ƙaramin nasara bace a kan Putin tunda nan ne kaɗai ya rage a hannun sojojin Rasha tunda dai Rasha ta yi watsi da batun kaiwa sojojin nata farmaki. shugaban iraki barham saleh ya yi jawabi ga 'yan kasar bayan shafe kusan sa'o'i hudu ana tarzomar da ta yi sanadin mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu a babban birnin kasar bagadaza mr saleh ya ce duk da yake rikicin siyasar kasar bai kare ba akwai bukatar dakile tashin duk wata tarzoma ya kara da cewa ya zaci zabukan da aka yi da farko za su taimaka wajen wurare rikicin siyasar kasar Tunda a farko fitaccen malamin shi nan mukuta da al-sadar ya ji hankali magoya bayansa wanda suka afka fatar gwamnatin kasar akan su kawo ƙarshen zanga-zangar da suke yi sannan ya nemi afuwar al'ummar kasar akan tarzomar da ta barke jim kaɗan bayan kiran nasa ne rundunar sojin kasar ta janye dokar ta ta zirga-zirgar da aka sanya jam'iyyar Kwamunisanci mai mulkin china ta sanar da cewa za ta gudanar da taronta da take a duk shekara biyar biyar a tsakiyar watan oktoba a inda ake kyautata tsammanin za a ba wa shugaban kasar na yanzu shi jinping damar wa'adi na uku don ci gaba da mulki a kasar It would be a major surprise if Mr. Xi does not extend his rule following the meeting. Wakilin BBC ya ce zai zama babban abin mamaki idan bai Mr. Xi bai tsawaita wa'adin mulkinsa ba. To amma idan ku ya tsawaita mulkin to zai saba da al'adar da aka shimfiɗa inda shugabanni biyu da suka gabata suka sauka bayan wa'adin mulkinsa na biyu. Mr. shi na ƙarfafa ikon satin bayan da ya hau mulki a 2012 ana danganta shi da mao zedong wanda ya yi mulki china har ya mutu Tu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce an yankewa wata mata hukuncin ɗaurin shekara arba'in da biyar a gidan yari sakamakon samun ta da laifin wallafa wani saƙo a shafin sada zumunta a saudiya wannan dai shine karo na biyu da ake samun irin wannan lamari a cikin wata guda a kasar kungiyar wata dan jaridar saudiya nan da aka kashe jamal khashoggi ya kafa ta rawaito cewa an samu matar mai suna nura bin sa'id al-qahtani da laifin amfani da shafin sada zumunta wajen yada labarai marasa tushe A few weeks ago, Salma Al Shahab, a 34-year-old PhD student. Wakilin BBC ya ce 'yan makonni da suka gabata ne dai aka yankewa wata mata mai suna Salma Al Shahab mai shekara 34 da ke karatun digiri a jami'ar Leeds da ke Birtaniya ɗaurin shekara 34 saboda laifin bibiya tare da sake wallafa sakonnin 'yan gwagwarmaya a Twitter. wata kota iran ta yankewa wani ɗan ƙasar sweden hukuncin bulala 60 da tara da kuma zaman gidan kaso na tsawon shekara takwas saboda mallakar kilogram goma na ganyen opium an kama stephen gilbert a watan yulin 2020 a filin jirgin saman tehran dauke da kilogram ɗin opium din tare da abokinsa kaspar brown shi ma mr brown an ci tararsa da kuma daure shi a gidan yari na shekara biyar saboda aikiwa da wasu kwayoyi ciki har da maganin tramadol zuwa afghanistan to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc a gaida aisha sharif baffa da ta karanto labaran duniya daga abuja To yanzu kuma sai rahotanni inda ministocin tsaro na tarayyar Turai suka amince da yin aiki tare don samar da tawaga da za ta horar da sojojin Ukraine. Har ila yau a birnin Prague ministocin harkokin wajen tarayyar Turai za su tattauna kan ko za a haramta wa dukkan 'yan Rasha shiga kasashen nahiyar lamarin da ke janyo rarrabuwar kai a tsakanin su. Ga rahoton Bilkisu Babangida. Yayin da suke sanar da yunkurin nasu a wata tattaunawa a birnin Prague, Shugaban kungiyar tarayyar Turai kan manufofin kasashen waje Joseph Borrell ya ce ba za a bata wani lokaci ba. Kungiyar na bukatar ta yi azama tare da nuna karfin niyya a bisa daidai da bukatun rundunar sojin kasar Ukraine. is clear that we ya ce alamu sun nuna cewa akwai bukatar mu yi gaggawa tare da nuna karfin niyya har ila yau a bisa muradun rundunar sojin ukraine don haka mun ɗauri aniyar gudanar da wannan aiki cikin iftawa da bismillah da haɗin kai tare da ƙasashe mambobi ta hanyar sauran ƙwararrunmu da kuma ƙasar ukraine har ma da sauran abokan hulɗarmu na ƙasa da ƙasa gabanin ganawar ƙasashen jamus da faransa sun ce kada ƙungiyar ta eu ta kuskura ta hana baƙi 'yan yawon bude ido daga ƙasar rasha ziyara a cikin ƙasashen ƙawancen. Ministar harkokin wajen Jamus, Aniela Barbok, ta bayyana cewa dole a samu hanyoyin fita daga kasar Rasha ga waɗanda ba sa goyon bayan kutsawar Kremlin a Ukraine. da geht es eben nicht nur um sehr bekannte oder sehr bekannte Ta ce muna magana ne ba kawai game da fitattun 'yan jarida ba da fitattun mutane, amma har ila yau muna kuma buƙatar samarwa da ɗaliban da jami'ar su ke da ƙarfin zuciyar samun bayanan su a wasu wurare daban. Na yi amanna za mu iya gano bakin zare mai kyau a Prague. stehen, dass wir die dafür bestrafen. Ministan harkokin wajen Hungary ya ce baya tsammanin haramta takardar visa ga 'yan ƙasar ta Rasha daidai ne idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a yanzu. A maimakon hakan, Peter Siyato ya buƙaci cewa ministocin harkokin wajen su mayar da hankulansu wajen gano bakin zaren warware matsalolin da kuma samun zaman lafiya. To yanzu kuwa bari mu je Kano kafin nan a gaida Bilkisu Babangida da wannan rahoto. To wani gini da ya fada a kasuwar sayar da wayoyi ta Beirut da ke Kano a Najeriya ya ritsa da mutane da dama inda kawo yanzu ake ci gaba da aikin ceto kuma an ceto mutum takwas daga cikin baraguzan ginin inda aka garzaya da su asibiti domin ba su kulawar gaggawa. Ana kuma ci gaba da aikin ceton domin zakulo karin mutane da ake tunanin ginin ya fada kansu. Ana fargabar cewa akwai mutane da dama da riftawar ginin ta shafa ciki har da mata da ƙananan yara. Ga rahoton wakilinmu na kanan Khalifa Shehu Kaji. wata motar katafila kenan a lokacin da take aikin janye baraguzan wani ginin shaguna mai hawa biyu da ake ginawa a titin beirut da ake zargin ya faɗo wa mutane da ke kasuwanci a karkashinsa kusan kimanin katafila guda biyu kenan da kuma motar janwe guda uku da ke kokari na janye baraguzan don ganin an ceto mutane a wannan waje wanda wasu daga cikin waɗanda lamarin ya faru a kan gidansu sun bayyana min yadda lamarin ya kasance sunana alhaji malami agogo na gaskiya masu aikin wajen sun zo suna daddaura wayansu abubuwa suna cewa gidan nan yana motsi waɗansu mutane ma suka ce da Allah a bar wajen ma yanzu ga shi ginin yana motsi daga baya kafin ma a farga sai ginin ya wado kuma da mutane akwai mutane a ciki to kamar a kodin da aka kawo yanzu aka fito da su eh to yanzu dai ana dai kokarin fito an fito da waɗansu da sun ji ciwo amma yanzu dai na ga wani ga kafa sanan a karkashin nan kuma da wayansu ma a cikin Allah yanda za a fito da su sunana Bashir yanzu haka akwai mutum hudu wanda kafafun su gini ya danne yanzu kasa fita a wurin dama akwai yan shaguna wanda suke a wurin to sai aka zo aka yi karin gini a wurin ya zama kamar misali zai yi plaza haka na yawanci gine ginen su. ba sabon gini bane kamar da irin renovation ne suka yi ne ya jawo wannan abu hukumar bayar da agajin gaggawa dai ita ce ke jagorantar bangarorin tsaro da na hisba da karota da ke aikin ceto waɗanda ake zargin ginin ya danne su Wani rabin sale jili dai shine shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta kano wato sema abu ne wanda ya zama ibtila'i amma dai akwai sakaci akwai kuma ganganci na a ce wanda ya gina wannan gida a ce ya yi hawa uku yana neman ya na hudu a ce kuma irin kayan ginin da ya amfani da shi sun gaza abin da ake bukata yanzu haka ana cikin aikin ceto kana ganin yanzu motoci wanda za su ɗauke waɗannan manya-manyan kurakuzan gini da suka faɗo na hawa uku a yanzu a yanzu an samu mutum ɗaya wanda aka tafi shi asibiti kuma da ransa amma kamar ana cewa mutum takwas ne aka kai su asibiti a ni dai mutum ɗaya na gani amma dai muna kyauta zaton akwai mutane wannan dai na zuwa ne a a daidai lokacin da gwamnatin Kano ta kafa wani kwamiti da zai tattaro mata bayanan gine-gine da aka yi su kan hanyoyin ruwa da wuraren da ba su dace ba biyo bayan ambaliyar ruwa da ake fuskanta a jihar ko a kwanakin baya sai da aka samu wani gini da mai hawa ɗaya da ya faɗo a kan titin unity da ke kasuwar kantin kwari sai dai babu wanda ya rasa ransa sai dai jikkatar mutum guda. Khalifa Shehu Dokaji, sashen Hausa na BBC daga Kano a Najeriya. To daga batun ibtila'i sai kuma na kokarin an ganin an kauce masa inda hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi gargadin cewa da gobe laraba laraba za a fara samun mamakon ruwan sama mai karfin gaske da za a shafe kwana hudu ana yi a cikin wato a babban birnin kasar Abuja da wasu jihohin arewaci. yi wa Umai Sani Abdulmumin ka wannan batu. Eh hasashen da muka bayyana yanayi mai tsanani wato muka kira shi high impact base muka yi shi sati-sati mu gaya ma Najeriya inda za a samu kaman zafi mai yawa da kuma kamar ruwa mai yawa a wajaje dewa. Mun faɗa Abuja mun fada kuma arewacin Najeriya za a samu ruwa sosai. Shin daga yaushe za a fara wannan ruwan a hasashen naku? Eto eh muka sa tsammani kamar gobe za a samu ruwan nan da yamma za a fara samun ruwan. To kamar yawan ruwan zai bambanta da wanda aka gani ne a makon da ya gabata ko kwanakin baya? A ba wai zai sani can can ba. Yanzu in kin duba ruwan ya fara gangarowa daga arewacin Najeriya ya fara dawowa kudu. Eh, fishin a ina ake hasashen ruwan zai shafa tunda kun yi magana kamar a kosu jihohin Najeriya na arewacin kamar waɗanne jihohi ne hasashen naku ya nuna kamar irin su Enugu su Taraba da Jigawa nan muka yi hasashe na Kano da kuma Jigawa nan muke sa tsammani za a samu ambaliyar ruwa To kamar wace shawara za ku bai mutane? Eh abin shawara za ku bayar tunda akwai gwamnati wanda akwai eh, fanni wanda suke kula da cire mutane a inda za a samu kamar ruwa mai sanani da ambaliya a wajen a yi kokari a samu mutane a cire su a wajajen so da kar ya zo ya ɗauki mutane da kuma ya ɓaɓata musu kayaki Suleiman gurin Suleiman kenan jami'i a hukumar hasashen yanayi ta Najeriya. To har yanzu dai muna Najeriya ne inda rundunar 'yan sandan kasar a jihar Zamfara ta tabbatar da ceto wasu mutane goma da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su sama da wata ɗaya cikin wato rukukin dajin nan na kare kukanka. tuni dai aka mika mutanen ga iyalansu kuma aka ƙara tura jami'an tsaro domin kamo masu garkuwa da mutanen da suka sace su domin su fuskanci shari'a. sp muhammad shehu ne babban jami'in hudar jama'a na rundunar 'yan sandan najeriya a jihar ta zamfara ga kuma karin bayanin da yawa abda halilu Karin bayanin shi ne mu na 'yan sanda da suke aikin kakkaɓe waɗannan 'yan ta'adda a yankin karamar hukumar mulkin Talatin Masara Allah ya ba su sa'a sun samu kubutar da waɗansu waɗanda aka yi garkuwa da su fiye da wata ɗaya da suka wuce. Kuma aka kai su wani daji da ake ce ma dajin kare kukanka. Su waɗannan waɗanda aka yi garkuwa da su akwai mata guda tara sannan akwai maza guda uku cikinsu har da yarinya 'yan wata biyar wadda ke shan nono kenan. Kamar cikin wane yanayi aka same su cikin daji ne forest cikin daji ne kuma bayanai ne na sirri aka samu wanda ka san mu 'yan sanda muna aiki tare da su ainihi 'yan banga masu taimaka ma jami'an tsaro wato ma'ana 'yan gari waɗanda suna taimaka ma jami'an tsaro kuma lokacin da aka samu wannan bayanai aka ainihi hanzarta aka kubutar da waɗannan mutanen kuma amma yana zai tabbata maka cewa da sabon kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara pp kodon yusuf ya ƙara tura da jami'an tsaro a cikin wannan dajin domin a yi farautar waɗannan waɗanda suka ainihi yi garkuwa da waɗannan bayan allah su kuma ana can ana ƙoƙarin ganin cewa an kama su ci kuliya. Asarar rayuka nawa aka samu wajen kubuto da wa'annan jama'a? A'a babu hasarar rayuka daga bangaren jami'an tsaro su kuma ba mu da labarin hasarar rayuka ko ma dai da bangaren su in ma akwai ba mu sani ba. Su an ga mutane da aka samu aka kubuto a hali yanzu suna ina. An kawo su nan asibitin mata 'yan sanda ta 42 mobile inda aka kula da lafiyarsu kuma aka hannata su ga iyalansu. sp muhammad shehu kenan mai magana da yawun rundunar 'yan sandan najeriya a jihar zamfara to yanzu agogo na cewa karfe tara ne saura kwata a zamfaran haka abin yake a jamhuriyar nijar imam sale ki gabatar muku da shirin yamma daga nan sashen hausa na bbc To gaba cikin shirin muna tafa da labarin wasanni amma yanzu bari mu je Kamaru inda hukumomin kula da tarbiyyar matasa musamman waɗanda ke matakin sakandare a kamar shika suka bullo da wani sabon shirin yin karatu daga wannan sabuwar shekara. Wadda irin wannan tsari na amfani da hanyoyin fasahar zamani ne dai aka yi amfani lokacin annobar corona. Ga rahoton Muhammad Babalala daga Yawunde. a lokacin da sabuwar shekarar karatun boko take kwankwasa kofa a duk faɗin ƙasa su kuma hukumomin kula da matsakaicin ilimi na sakandare ne suke shirin shigar da sabon tsarin bitar karatu ga ɗalibai na lova leonga egbe ita ce ministar kula da ilimin sakandare. Ta ce sun kai matsayin da want su ba kawai ɗalibai su san menene ma'anar fasahar zamani ba, a'a ya zanto kuma su ɗaliban suna da damar yin wasu abubuwa ta hanyar aiwatar da wani abin da suka nakalta game da fasahar ɗin ana sa ran cewa wannan sabon tsarin zai samu haɗa kan kusan miliyan hudu na ɗaliban sakandare masu karatu a fanni daban-daban kamar irin na su fasahar ƙere-ƙere da na fasahar kimiyya da dai sauransu shin sun kasance a cikin manyan birane ne ko kuma a bayan gari sai dai kuma kafin wannan tsarin ya fara aiki jama'a da dama suna shakku game da yiwuwar shi na bai ɗaya musamman ma ga ɗaliban garuruwan bayan gari masu fama da rashin wutan lantarki da kuma ma kamfan kuɗi a cikin aljihun iyayensu ernest isake shine speto mai kula da tsare-tsaren karatu a ma'aikatar ilimin sakandare On ba a ce za a soke yin amfani da takarda wurin yin rubutu ba, kawai dai manufa ita ce kyautata hanyar yi wa ɗalibai bitar karatu za a yi, saboda haka suke son cimma dukkanin ɗalibai, amma kuma duk wasu hanyoyin da aka sani. na yi wa ɗalibai bitar karatu za a ci gaba da yin amfani da su duk yadda za ta kasance dai alƙalluman da cibiyar ƙididdige na cikin gida ta wallafa ta ce kashi talatin da hudu ne kacal na al'ummar ƙasa suke samun damar yin amfani da intanet daga jimillar sama da miliyan ashirin da biyar na al'ummar kamaru ko da yake kuma yawan masu amfani da wayoyin hannu ƙaruwa take yi Muhammad Babalala sashen Hausa na BBC daga yawun a jamhuriyar Kamaru. kuma bari mu sake komawa Najeriya inda yau ce wa ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don tunawa da mutanen da suka bace a dalilan rikice-rikice da yaƙe-yaƙe da sauran dalilai a faɗin duniya inda a wata sanarwa da ta fitar game da wannan rana ta talatin ga watan Agusta ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce an samu rahoton batan mutane dubu sittin da hudu a Afirka inda dubu ashirin da biyar daga cikinsu suka bace a najeriya kuma dubu sha hudu daga cikinsu kanadan yara aliyu dawabi shine kakakin kungiyar agaji ta red cross a najeriya kuma ya bayyana wa sani aliyu muhimmancin wannan rana wato na farko dai kungiyar eh, red cross ta ƙasa da ƙasa muna aiki fiye da ƙasashen ɗari a duniya a cikin ƙasashen nan ɗari ƙasashe ne da bala'o'in da suka shafi yaƙe-yaƙe da fitintunu ya shafe su muna da mutanen da suka bata gaba ɗaya a duniya a cikin wa'annan dubu sittin da hudu daga nahiyar mu ta afirka take a suke eh, wannan yana nuna cewa nahiyar afirka tana ɗauke da kaso mai girma akan wa'anda suka bata sannan idan muka dawo eh, a ƙasar mu najeriya Eh, mutane fiye da dubu ashirin da biyar ne eh, wannan dubu ashirin da biyar muna nufin a arewa maso gabacin najeriya ne wannan ba alkaluma ne da suka shafi arewa maso yammacin najeriya wannan musamman akan yakin da ya fi shekara goma ana ya arewacin a arewa maso gabashin najeriya to waɗannan hanyoyi kuke bi domin sada waɗannan mutane da suka ɓace da 'yan uwansu bayan kun gano inda suke To, eh, na farko dai tare da haɗin kungiyar kan ƙungiyar Red Cross ta Najeriya, mukan shaida ma al'umma cewa muna irin wannan aiki. Wannan alkaluma da na gaya maka alkaluma ne da waɗanda suka san muke aikin suke kawo mana. domin su bi diddigin 'yan uwansu inda suke so eh, mukan yi ƙoƙari. mu aika saƙonni daga wannan ƙauye zuwa wannan na su akwai hotuna da mukan sa na yara domin mu tabbatar cewa duk inda akwai sansanin 'yan gudun hijira mun manna waɗannan hotuna domin 'yan uwa da abokan arziki su zo su gani idan suka ga wani yaro da suka sani eh, ko babansa da suka sani su ce mana ai wannan baban wane ne yana wuri kaza mu kuma sai mu yi kokarin mu sada su Aliyu da wabi kenan kakakin kungiyar agaji ta Red Cross a Najeriya. To har yanzu dai a Najeriya gwamnatin jihar Edo ta ba wa cibiyoyin ajiye gawarwaki da ke faɗin jihar wa'adin tara ga watan Satumba da sai rajista ko su fuskanci hushin hukuma. Hakan dai na zuwa ne bayan da rundunar 'yan sandan jihar ta kama mutum goma jiya da ake zargi da hannu wajen busar da gawarwakin wasu mutane sama da ashirin a wata ma'ajiyar gawarwaki da ake gudanarwa ba bisa ka'ida ba. Ga rahoton Umar Shehu 'yan Leman daga Legas. mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai kula da bincike olaware oluwole ya ce kawo yanzu an kama mutane goma da ake zargi da hannu da samar da cibiyar adana gawaraki ba bisa ka'ida ba kuma ana ci gaba da yi musu tambayoyi ya ce jagoran adana mamata ba bisa ka'ida ba inda aka gano gawarakin kimanin ashirin da uku a kwana-kwanan nan da ke a kan titin Kyongwon a cikin garin Benin babban birnin jihar Edo Gabriel Otu ba ƙwararren likita ba ne Oluwole uh, ya ce gawarkin mutane 23 da gawar mutum ɗaya da aka guguntule ta ba tare da kokon kai ba su nuna cewa ana aje da mamatan ta haramtaccen hanya ce kuma hakan ya saba wa sashi na 329 na dokokin hana aikata laifuka. Ya ƙara da cewa a yayin gudanar da bincike 'yan sanda sun gane da ma'aikatan lafiya da lauyoyi da jama'a da wakilan majalisar gargajiya na birnin Benin da iyalan waɗanda suka ajiye gawarki da kuma likitoci. sai dai daga baya jagoran wanda ake zargin gabriel otu ya bayar da rahoto an kuma ziyarci wasu asibitoci da dakunan ajiyar gawarki kuma wasu bayanai sun kara fitowa fili kan wani lamari jami'an rundunar ta 'yan sanda kamar yadda nuna ta samu su kayayyaki na tsazube-tsazube a wurin wasu a ciki yayin da wasu kuma a waje wanda hakan ke bayyana cewa masu aikata laifi ne. Tun aka ɗauko burbushin sassan jikin bil'adama da aka samu a wurin kuma aika ga masana don binciken gwagwab. That babban jami'in dan sandan ya ce wannan wani lamari ne da ake zargi da aikata tsafi-tsafi da ke nuna wanda ake zargi gabriel chukwuoto da a yanzu ke tsare a hannun rundunar ya keta faɗa doka bisa la'akari cewa otu bai samu horo don sanin makamar aikin kula da gawarwaki ba wani mutum ya ce mahaifiyarsa na cikin gaurakin da aka busar da su kwayam yayin da wani kuma ya ce an ba da rahoton bacewar mahaifiyarsa ɗanta a watan fabrairun wannan shekara kuma ina son ganin gawarkin su domin ɗauke su daga bangaren ta kwamishinan lafiya ta jihar edo farfesa obe okoriya ta ce ma'aikatar lafiya ta jihar edo tana amfani da wannan damar ga duk wanda ya mallaki ko sarrafa gawarki da su je ofishin ma'aikatar lafiya tare da shidar cancantar rijistar da suka samu da kansu wuce ran talatin ga watan satumba na wannan shekara an shawarci sauran waɗanda ba a yi musu rijista ba an ba su zuwa ƙarshen ranar tara ga watan satumba shekara ta dubu ashirin da ɗaya da su je ma'aikatar domin samun takardun da ake bukata don gudanar da wuraren ajiye garoki bisa sahalwar gwamnati omar shehu leman bbc hausa daga lagos a najeriya To gwamnatin Najeriya ta tabbatar da cewa za ta samu kanta a wani yanayi na matsin tattalin arziki a bari kasancewar sai ta rancen fiye da naira tiriliyan goma sha ɗaya kafin ta cike gibin kasafin kuɗin shekarar. Ibrahim Isa ya duba mana wannan batu musamman ma yadda zai shafi tattalin arziki a Najeriya ga kuma rahotonsa daga Abuja. Ministan kudin Najeriya Zainab Shamsuna Ahmed ce ta shaidawa 'yan majalisar wakilan kasar cewa gwamnatin Najeriya sai ta hada da jibin goshi wajen cike gibin kasafin kudinta na baɗi saboda ya zarta gibin da ta samu na bana. Gibin banan da ya kai naira tiriliyon bakwai da doriya yayin da na baɗin kuma kamar yadda ministan ta ce ya kai naira tiriliyon goma sha biyu da 'yan kai. Ministar ta bayyana hakan ne a lokacin da take kare tsarin kasafin kuɗin ƙasar a dunkule na shekara ta 2023 zuwa 2025, inda ta ce cike gibin kasafin kuɗin baɗin zai buƙaci ciwo bashi korance da sayar da wasu kadarorin gwamnati. Ministar ta ce bashin da za a ci don cike gibin kasafin kuɗin baɗin ya wuce mizanin da ƙa'ida ta tanadar, cewar bai kamata a yi rancen da ya ɗara kashi uku cikin ɗari na gundarin kasafin kuɗin ba, kuma idan aka tafi a haka a cewar ta to wasu hukumomin gwamnati ba za su samu kuɗin gudanar da manyan ayyuka ba. Alhaji Shaibu Idris Mikati masani ne akan tattalin arziki kuma na tuntube shi don jin ƙarin bayani akan yadda wannan matsi zai shafi tattalin arzikin Najeriya. Yana nuna cewa ƙasar Najeriya ta shiga wasu halaye da za a iya cewa halin yi. hauhawan farashin kayayyaki kusan yanzu muna maganan kashi ashirin zuwa talatin bisa ɗari muna da matsalan samun kuɗaɗen shiga ta hanyoyi da yawa sun sa kuɗaɗen shiga sun yi ƙasa ba su sukan sun yawa kuma sun taru kuma suna neman su yi mana katutu mu da muke raye yanzu bai kamata mu cinye lokacin mu ba kuma mu nemi mu cinye lokacin mu da jikokin mu Najeriya dai ta dogara ne ka kacokan akan mai wajen samun mafi yawan kuɗin shigarta. Sai dai ministan kuɗin Zainab Shamsuna Ahmed ta ce ƙasar na fuskantar ƙalubale wajen cin gajiyar albarkar man sakamakon aika-aikar da miyagu ke yi wajen sace man da salwantar da shi lamarin da ya sanadin raguwar man da take haƙa sosai. sosai a kowace rana ga kuma ɗimbin kuɗin da take kashewa akan tallafin mai na tambayi alhaji shaibu idris mikati ko najeriya tana da wata mafita ganin cewa abin da take samu a bangaren mai na tsumburewa wanda ya saba samun kuɗi ya kashe aka ce yau samun nan ya takaita me ya kamata ya yi akwai ababe da yawa wanda ba na dole bane yanzu misali me zai sa a ce minista ko gwamna zai dan je ziyaran wuri kaza a ce sai an je da motoci biyar goma ko sha ai za iya zuwa da motoci uku irin wannan ababen da za a rage kashe kudin, ba karamin sauki za a samu ba za a samu kuɗaɗen da za a ce za a iya matalaka wasu ayyuka. Masana da kwararru da dama dai sun daɗe suna shawartar mahukunta a Najeriya da su sauya tsari musamman ma su rage yawan ma'aikatu da hukumomin gwamnati da rayuwar isa ko facakar da ake zargin suna yi da sunan gudanarwa suna cewa idan kiɗi ya sauya to kamata yi rawa ma ta sauya kuma idan najeriya ba ta da gashin wance to bai kamata ta yi kitson wance ba ibrahim isa sashen hausa na bbc abuja najeriya to yanzu kuma sai muhammad abdu dauke da labaran wasanni a yau dinnan Bournemouth ta sallami ko ta Scott Parker kwana uku tsakani da Liverpool ta sharara musu kwallo tara da babu kodiya gasar Premier League ranar Asabar inda aka ci kungiyar wasa uku a jere da kwallo shida a raga har da hudu da babu kodi da Manchester City ta ci. Juventus na bukatar ƙara sa kai miya a wasan da gasar Premier League da za ta karba kuncin Spezia a gobe Laraba. In ji koci Massimiliano Allegri wanda ya ce kungiyar na neman maki uku ko da gumin goshi ne. Kungiyar Chelsea ta bayar da aran dan kwallon togar Ingila Kalin Hussein Odega mai buga Bundesliga baya liba Leverkusen zuwa ƙarshen kakar bana kamar yadda ta sanar a yau Talata. karsashin hudson wadai ya disa shi a stamford bridge karkashin thomas tuchel ya kuma ta dumama benci a wasannin premier league da kungiyar ta buga serena williams ta ce dubban magoya bayan da suka mara mata bayani ya kai ta ga fara kakar gasar kwallon tennis ta us open da kafar dama da ta kai ta doke danka kovanich a wasan zagayen farko mai shekara 40 wadda za ta yi ritaya bayan kammala gasar amurkan ta yi nasara ci shida da uku da wata shida da uku a cikin awa ɗaya da minti talatin da shida daga ƙarshen shirin wanda yake na biyu a jerin waɗanda ke kan gaba kwallon gaba a duniya cameron smith wanda ya lashe british open ya amince zai koma libgab a gasar da saudi arabia ke marawa baya mai dan karan kudi da ake lashewa dan gasa australia wanda a bana ya lashe gasa biyu a pga tour shine fitaccen dan wasa da ya shiga wasannin na libgab a baya-bayan nan a gaida Muhammad Abdu da ya gabatar da cikakkun labaran wasanni. Tun masu za ku iya shafin shafinmu na intanet wato bbchausa.com don samun labaran da muka wallafa. Ƙarshen shirin namu ne yanzu kenan wanda Awwal Ahmad Janyau ya haɗa. Imam Sale ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na BBC London.